Shiri na musamman don ƙarin haske game da ƙirƙirar basirar AI daga Radio France International. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci shirin da zai yi dubi kan yadda kirkirarriyar basira ke tasiri cikin al'adu. Sai ku biyo mu. To madalla wannan da ake saurari yanzu wasu daga cikin kere-kere kenan da ɗan adam ya yi kuma ke taimakawa a fannin da ya shafi ilimi kiwon lafiya da dai sauransu a cewar masana kimiyya tare da masu gudanar da kamfanonin fasaha a sassan duniya ƙirƙirarriyar basira ta artificial intelligence ko intelligence artificial tana da haɗari ga ci gaban ɗan adam a doron ƙasa a cikin wata sanarwa da suka fitar masana kimiyya sun yi gargaɗin cewa magance barazanar artificial intelligence ko ƙirƙirarriyar basira lamari ne da ya kamata duniya ta mayar da hankali a kai to sai dai a cewar mala haruna yusuf wani mai lura da harkokin rayuwa ta yau da kullum a tarayyar najeriya bulluwar wannan kirkirarriyar basira ta artificial intelligence ko intelligence artificial babban ci gaba ne ga al'ummar hausawa an samu ci gaba ci gaba kuma mai ma'ana wanda ya taimaka wajen kawo sauƙi wajen gudanar da al'amuran rayuwa na al'umma domin idan ka duba da irin yadda abubuwa suke ana wahala kwarai da gaske kafin a samu cimma bukata ko buri to amma yanzu cikin sauki da walwala daga an gudanar da abubuwan nan daban-daban. Haka zalika daga kasar Amurka, Rabiu Hassan Yari ya bayyana wannan kirkirarriyar basira a matsayin abin da ta kawo ci gaba ta fuskar binciken karkashin kasa da kuma bangaren al'adu. To suna na Rabiu Inusa Hassan Yari da ƙasar Nijar, wanda yake zama yake aiki nan Washington DC eh, ƙasar Amerika. To wannan ƙirƙirarrar husa'a eh, tana da tagwadi gaskiya eh, tana da babban tasiri bisa bincike na kwakwaf na abubuwan tarihi da abubuwan da suka wuce musamman na ƙarƙashin ƙasa haka to ana bincike ƙwarai yanzu tana taimakawa ga da eh, kun gani in su masu irin wannan bincike suna ɗaukar lokaci da yawa shekara da shekaru eh, suna eh, neman abubuwan tarihi wanda suka wuce shekara dubbai ɗaruruwa to ga yanzu in suka zo ga wuri wannan eh, eh, fusa'a tana taimaka musu eh, su zo ga wuri kuma su gane a cikin ƙaramin lokaci ina ne abubuwan da suke nema suke kuma me yake da suna waɗanne irin sinadarai ne kuma suka gina suka cin masu tana taimakawa su gane uh, shekarunsu nawa uh, waɗanne irin zamani ne cikin wani zamani ne aka, aka yi aiki da su kuma in hotuna ne eh, waɗanda duk sun lalace wannan na'ura tana taimakawa a gangama su in kayayyaki ne na jiki wanda mutanen nan na wannan daula suka yi zama da su su ma tana uh, taimakawa a gyara su a gwadu su kamar yadda suke gada to eh, gaskiya wannan babban ci gaba ne kuma ga yadda ake hasashe a tahiya nan gaba insha Allah za a kaiwa kaga yanzu kamar yanzu in aka ɗauki gari mai tarihi kamar egypt sai in ka tafi can yawanci ko ko ka shiga layin eh, gizo-gizo na wasu manya-manyan jami'o'i masu bincike bisa wasu abubuwa kake iya ganin wasu abubuwan na tarihi Eh, to musamman dai sai in ka ta can to yanzu amma da wannan eh, husa'a insha Allah mutane duniya za ta rinka samun duk ire-iren sakamako waɗannan bincike eh, ga tahin hannunta. Amma har yanzu akwai masu nuna damuwar cewa kirkirarriyar basira ta artificial intelligence na iya shafe tasirin ɗan adam a doron ƙasa yayin da ake ci gaba da samun ƙaruwar nau'o'in fasaha da kan sa a mance da fasahohi da aka san su aka kuma saba da su a baya. Malam Haruna Yusuf ya fayyace abin da yake gani shine kalubale a wannan bangare. To sai dai kawai matsalar mu yadda wajen tana da irin waɗannan abubuwan su ne babban matsalolinmu domin da idan kai a wannan abun da ya shekara da shekaru yana yi to amma yanzu sai ka ji an ce maka ya zama corrupt ko menene ko me da sauransu ba ya an rasa irin waɗannan abubuwan to ya kamata a samu hanyoyi da za a rika tana da irin waɗannan abubuwa yadda ake samun su cikin sauki din wannan din ma a same shi cikin sauki yawa to yanzu zamu iya cewa a al'adar bahaushe za mu iya cewa bahaushe ya samu ci gaba kenan sakamakon bullowar wannan kirkiriyar fasaha ko kuma ci baya ito eh al'adance dai kan malam bahaushe ya samu ci baya ne sabila duk abubuwan da aka san malam bahaushe da shi kusan suna komawa baya ne ana ɗaukan zamananci shi dai malam muhammad muktar ibrahim masharanci kan harkokin fasahar zamani ya lura cewa kirkirarriyar basira ta artificial intelligence ko kuma intelligence artificial babban alheri ne ga al'umma a fannoni da dama ita wannan artificial intelligence kamar yadda ta zo a wannan zamani ta yi tasiri sosai wajen ƙara bunƙasa al'amura musamman na rayuwa da kuma ƙara sauƙaƙa fannoni daban-daban na rayuwar al'umma da muke rayuwa ita a yau to za mu iya cewa bahaushe ya ci gaba ne a nan ko kuma ci baya kasancewar ya watsar da abin da ya sani ya shigo ni sabon al'amari to Malam Ibrahim in ka kula ka ga kusan komai a duniyar nan yana da irin nasa bangaren amfani din sannan kuma yana da kishiyar haka amma shi artificial intelligence in ka ɗauko rayuwar malam Bahaushe ka ɗora shi akan faifai na artificial intelligence za ka ga cewa a gaskiya malam bahaushe ya samu ci gaba sosai sai dai watakila dan abun da ba a rasawa na gurbatar wato al'adu ko ɗabi'u eh, watakila da ɗiban sababbin waɗansu halaye da muke gani a wasu ƙasashe. Wasu daga cikin mutane da muka nemi jin ra'ayinsu kan wannan kirkirarriyar basira ko intelligence artificial sun bayyana mana ra'ayinsu a haka. Eh, ni ne Sultan dan Kore Ahmed alizaki. sultan na katsina marai lalle lalle intelligence artificial din nan eh, za ta kawo gaba bisa fanni da yawa eh, kawa na adana tarihi kawa na eh, sawa in mutum yana neman kawo wani tarihi ya same shi a gaggauce ba cikin ya ɓata lokaci ba yana ta buɗa wasu kawar haka eh wannan akwai ci gaba daga gare shi amma da kwai kuma wata koma baya eh koma baya ita ce mi ka san shi mu a a gare mu a gargajiyance tarihi eh mai baka tarihi maruƙa ke baka tarihi kuma tarihin nan yakan kasance eh, yawanci ana kirari ake baka shi to wannan kirarin da ake maka kana jin eh, kawa wani abu yana shiga a jikinka shi kuma da intelligence artificial ba ka samun wannan eh, abin wanda ake ji a cikin jiki salamu alaikum ah, sunana rabiu inusa hassan yari Eh, abu ne wanda ba yau ya fara ba kama ana hasashe shekara wajen kusan talatin ya fara to amma sai ya kasance eh, nan da dai shekarar gani ya nuna to su kuma waɗanda suka shiga gaba suka ƙirƙiro shi to shi ne abin ya fara ba su tsoro ga yadda suka tsinkaye abun. Eh, sun ce dole su da kansu suka kawo kansu ga ma'ikwanta suka ce to dole wa a ɗoki matakai. To duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku da waɗanda ku ji muryoyinsu. Ibrahim Malam Goje wakilinmu daga Bauchin Tarayyar Najeriya ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa muke cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado sai an ji ku. What?